ban taba sawa da cewa zan samu wani abu na gagara samun sama kuma wallahi ba zan fara ta kanka ba ka san ta ne a'a ban san ta ba idan don't know what yaushe hakan ya faru sunana dr bashir